بسم الله الرحمن الرحيم نعم لا عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله bayan gaisuwar musulunci insha Allah baraka, wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammaci a cikin wannan watan mai albarka muka haɗu wannan masallacin nan mai daraja mai albarka babban jami'i na ahli sunna a cikin wannan gari na argungu hedikwatar argungu local government masallacin sheik abubakar mahmudu gumi allah ya ji kanshi da rahama domin mu bi ta alkur'ani mai girma a tsakanin yau ma wannan yammacin na 25 ga watan ramadana shekarar musulunci ko 26 ha 26 ga watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara 1446 eh, wanda ya dace da 26 ga watan uku miladiya 2025 insha Allah bisa ga taimakon Allah da horewarsa za mu tafi karatunmu na yau a kan wanda ya gabata a jiya. Jiya mu yi karatu ƙarshen suratu ta gabon. Inda Allah ya ce mamu ne ya fatta kulla hama Wasu ma'uwa a ɗi wa an tuko karar da an fata kuwa mai yi ƙashin hanafi hi fa'ula ula'i ka humar Allah ya umarni da mu su ji tsoron Allah gurgudu da aka ba su aka raba abin biyu. wajen abin da Allah ya farlanta ka tsare shi baki daya gurgudun abin da Allah ya baka hajji in kana da kuɗi ka zo azumi in kana da lahiya ka yi sallah ka yi ta tsaye in baka iya ka yi ta zaune in baka ka yi ta kwanci amma wajen manhiyat abubuwan da Allah ya haramta zinace zinace wani sata ma igo tarun hanya Allah ya ce duka a faɗi kai tsaye duk bai faɗi bai hannu da fushin Allah muna fatar wannan wa'azin da Allah ya muna ƙarshen wannan sura ya tasiri cikin zukatanmu ya ba mu ikon hannuwa yau kuma za mu shiga suratul ɗalaƙi suratul ɗalaƙi jerin gwanon surorin da muka fara karatu daga suratul hadidi zuwa nan sura kare kenan waɗanda ajiye kowace su madina aka saukar da ita don haka sura madaniya ce ita ce zurin sura ta 65 a jerin gwanon surorin ƙur'ani daga sama zuwa ƙasa wa ayatu ha kuma ayoyinta a sharata tana da aya goma sha biyu waɗanda ɗauke da hukunce-hukunce da dama da tsoratarwa da wa'azoji da hattaratarwa suratul tsalai dai ta ɗan jawo ta shafi wasu hukunce-hukunce na shari'a da adda alaƙa ga zamantakewar aurantakewa kamar hukunce-hukuncen sakin sunna da abin da zai jerantu a bayansa da kuma idda da ciyarwa da mazauni ga wadda aka sake da kuma jingar shayarwa wadda ta shayar bayan sake zuwa ga wani waɗanga hukunce-hukunce da Allah ya faɗa a cikin sura. sura ta fara bayani akan hukuncin saki na sunni da kuma sakin bid'a ta umarci muminai su kama mafificiya hanya lokacin da al'amarin zamantakewa yau ya ta ta kira zuwa ga ai saki irin saki na sunna lokacin da ya munasaba bisa ga huska shir'antarta shine mutum ya saki matarsa bayan ta yi haila ta jininta ya ɗauke ta yi wanka bai sadu da ita bai sake ta wannan ya ba ta kuma mazauni sai ta gama yadda a cikin wannan Allah maɗaukin sarki ya yi jan hankali zuwa ga mazaje su rinka jinkiri kada su yi gaggawa wajen walwale ajiyar da aka ƙulla ta aure saboda in ta walwale zumunta da dama da aka kulla da wasu gidaje za ka samu tabuwa yasa aka ce saki halatta ne wanda Allah baya so a zartar da shi sai inda wasu lalurori suka gita aka halatta shi saboda awa wani mahita sura ta yi kira zuwa ga lissafi idda in aka littafi idda saboda kada a samu iltibasul ansab garwayar dangin gidan wani da na wani ba tare da shari'a ba don haka sura ta taɓa hukunce-hukunce idda, ta bayyana yadda wadda ta yanke da ganin haila wadda jini ya ɗauke mata don tsuha ko ko a ba ta fara idda ba don tana yarinya kazalika an yi magana akan yadda mai ciki sura ta yi bayanin su cikakken bayani a cikin tsakiyar waɗannan hukunce-hukunce na shari'a sura ta nana ta kira zuwa ga jin tsoron Allah ta wani lokaci da faɗaitarwa akan alkhairin da a ciki wani lokaci da tsoratarwa mai tsanani saboda kada wani ɓangare ya auku cikin zalunci daga ɗayan ɓangarorin aure guda biyu sura ta cika bayaninta da tsoratarwa daga ta'addanci da ƙetar hukunce-hukunce Allah ta buga misali da al'ummomin da suka gabata waɗanda suka yi tsaurin kai sun ɗanɗani kuɗa sun ɗanɗani bala'in sabon da suka yi sun samu darka kewa. sannan ƙarshe ta yi ishara zuwa ga cikar ƙudura Allah ta halitta sammai bakwai ƙasai bakwai don su gwada dalili akan kaɗaita Allah da kuma zaman ta Ubangijin talikai bismillahi ar-rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم نعم يا العدة هكا واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا نعم ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة بينة هكا وتلك حدود الله نعم ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه نعم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وبنجي دوكين سركي يلشي ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi mai daraja idza dallaqatumun nisaa sai magana da shi amma da nuhin da magana da jan ya kai wannan annabi mai daraja da kai da muminan da attare da kai idza dallaqatumun nisaa in za ku saki mace ko mata faɗalli ƙuhun da li'iddatihin da ku sake su suna masu huskarta iddatu Allah ya ce wa ahasul idda kuma ku lissafi iddan nan wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijin la tukrijuhunna min buyutinna kada ku hitar da matan nan daga dakunan su saboda kun sake su wala yakrujuna su ma matan kada su hitar daga dakunan su sai sun gaba idda illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah sai fa in sun zo da wata alfasha bayyananna wannan ya halatta a hitar da su in suka zo da alfasha kamar suka yi zina a hitar da su zuwa kotu a yi musu hukunci ko ko a suka hito da wata alfasha bayyananna irin zage-zage da maganganun banza tsakaninsu da sarakunne mace in aka sake ta wani lokaci za ta dawo tana ta arashi ga uwa miji Allah ce in suka zo da irin waɗannan maganganun na banza sun kayar da haƙƙinsu na zaman ɗakin idda har su gama idda ku hitar da su zuwa gidajensu Allah ya ce wa tilka hududullah wannan maganganun da aka yi su ne iyakokin Allah haddada hali ibadihi waɗanda ya iyakanta ma bayinsa wa man ya ta'adda hududallah duk wanda ya ƙetare iyakokin Allah ya husani da haqiqa tabban zalama nafsahu ya zalunci kansa bi ta'ridiha ila iqabillahi saboda ya gitta ta zuwa ga samun mushin Allah madaukakin sarki wa kubati da kubarsa Allah ya ce hikimar da ya sami ce kada ku hitar da su kar su hita la ta dalila Allah la yuhdisu ba'da zalika amra baka san abin da Allah zai kirkiro baka zukar. ita mace ta kanna maka rai tana iya ta ba ka hankuri dama damuwarka ba ta ban hankuri zagi ta kai cin kwala ta kai sai yanzu ta dawo ta ce wani don Allah abubuwan da suka faru na gano na yi kuskure kuma ba zan koma ba don Allah kai haƙuri kai ma ba mamaki Allah ya fara wani abu cikin zuciyarka na haƙuri da ganin ya kamata wannan abin bai kamata a ce ya zama sanadiyar rabuwa ku har abada shi ne Allah yake la ta dari baka sani ba la Allah la yuhdisu da zalika amra baka sa abin da Allah zai fara ba bayan wannan rabuwa wannan aya aka ce dalilin saukarta da ita da sura rawal bukhari imam bukhari muhammad bin isma'il bin barjizba ya ruwaito a cikin ingantaccen littafin nan nashi anna abdullahi bin umara Lallai abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah shi yarda da su dallaka mar'atahu ya saki matarsa wa hiya haid ya saki tana cikin gini haila fa zakara zalika umar Ni rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai Umar bin al-Khattab ya ambaci wannan hadisa da ta auku ga Abdullahi tsakanin shi da matar shi fa tagayyaza rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya yi fushi sosai ya ce ayyul abu bi kitabillahi wa ana baina azhurikum yanzu a wasa da littafin Allah ina tsakiyar ku da wani ban koyi ta cikin ku ba ku yi wasa da littafin Allah ya gwada bacin sosai shine sun maƙala sai ya ce Umar bin Khattab li yuraji'aha maza maza Abdullahi dan Umar yayi komin matan nan tashi sun mai yumsikaha sannan ya rike ta a matsayin mata hatta ta dahura sai ta samu tsarki sun matahida sannan ta zaki wata haila fa ta dahura ta samu wani tsarki fa in lahu an yudallikaha in ya bayyana gare shi yana son sakin ta ya sake ta fal yudallikaha dahiran qabla an ha. ya sace ta tana mai tsarki a gabani ya sadu da ita fatilkan iddatul lati amara Allah azza wa jalla wannan ita ce idda da Allah madaukakin sarki ya umurci bayin ta mu'minai su yi saki kan. sai aya ta sauka da bayanai game da yadda ya kamata a ce an yi saki kazalika an ruwaito daga shi cikin sahihul bukhari da muslim daga anas dan malik Allah shi yarda da shi قال يتي طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته حفصة من دون الله تيراد أمين سي الله يتبت أغريش ولي دان أبو ياسق أفاروا قتامين سي دحفصة دي عمر sai manzo Allah ya sake ta fa atat ahlaha ta kwashe ta yi gida fa anzalallahu sai Allah ya saukar da ya ayyuhan nabiyyu za idza mun nisa in kuka saki mata fadallikuhunna li da ku sake suna masu su inda ƙila lahu sai Allah ya ce ya aiku malaika jibril ya sauka ga annabi Allah ce raji'iha maza maza ka yi komin hafsa fa innaha sawwamatun saboda mata ce mai yawan azumin ta ɗauye ƙawwamatun mai yawan kwana tana sallar dare ne Wahi ya min azwajika wa nisa'ika fil janna kamar da ita saboda tana daga cikin matar cikin ka gidan aljanna gobe lahira kenan shi yasa Allah ya kira ya ayyuhan nabiyyu idza dallaqatumun nisa saboda cikin sahabban wani ya aukar da saki ba lokacin da ya kamata shi kuma ma'aikin Allah ya saki mata sai aka hada kiran aka ce ya ayyuhan amma aka shi an ka amma aka yi jam'in sa shi da sahabbansa da sauran musulmin duniya don a gwada hukunci ya shafe shi ya shafi mabiyansa don haka yan uwa shi ne Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan kun ga dalilin sauka daban amma sura ta ga mitalikai ga hukuncin ta gaba ɗaya yace wal hukumu amul lahu wa li ummatihi shi aka kiraya amma hukunci ya ga mai annabi da shi da mabiyansa wa kusa huwa bin nida'i ta'ziman la sai aka keɓance shi da kira saboda girmamawa gare shi kama yuqalu li ra'isil qaumi kamar yadda ake ce ma jagoran mutane wa kabiruhum da babban su ya fulanu ya wa ne if'alu kaza anta wa qaumuka ku aikata kaza kai da mabiyanka fa huwa nida'u ala sabili takarimi wa ta'zim wannan kiran na Allah ya kira manzo Allah bisa ga hanyar darajanta kaga bai haɗi suna sai ce ya ayyuhan nabiyyu yayi mai mu'arifa saboda godin annabin nan fa annabi ne na musamman mai daraja annabi ne mai daraja ga Allah kuma bai halatta wani ya mutunta ya kasa mutunta annabi saboda Allah da kansa ya mutunta annabi baya halatta ga kowane mutum shi yasa nikan jiwa kunya wani lokaci in mai wa'azi yana faɗi yana cewa annabi Muhammadu annabi muhammadu sai in duk wata kunya ta kama da jini dan su shiga zuciya ta in ga Allah yana cewa annabin Allah zon Allah sai in ga wani yana fitowa gayan sunan nan kamar dai shi bai kai na inda ya kamata ya dan sakaya ba sakaya nan Allah ya koya mu game da suna annabi sallallahu alaihi wasallam a saka wajen kiran shi Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasuli mi la taj'alu du'a بينكم كدعاء بعضكم بعضا نعم وليعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا هكا فليحذر الذين يخالفون عن أمره gaskiya an tusibahum fitnatun wannan wani nau'i ne na kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ce ya faji alu du'a annabi ka du'a eh ka du'a ba'dikum ba'd kada ku sanya kira annabi ya zama irin yadda za ka kira monday haka ake kira muhammadu Allah ce za Allah ku mutunta manzon Allah saboda Allah ya mutunta shi duk girmansa na ciyar halicci talikai bai kiran gayan suna annabi sai in labari na yaka ba wani amma shi ya huskance shi huska da huska ya mai muhammadu ba a taɓa gani da haka ya Allah ya ce kakku sanya kiran manzo Allah ya zama irin kiran da kuka wa junanku gayan suna babu ɗan sa ka yawa ka ce ma'aikin Allah ya ci manzon Allah ya ci annabin Allah ya ce ya yi mutuntawa kada kuma yadda kiran sunansa irin kiran sauran mutane Allah ya ce kada ya alamin lahun labi ne ta sallalo na minku wani hukunci na can in yi magana a wurin taro mutum ya sana da ya sayar bai nemi shugaba in ba Allah ya ce yana fa gani waɗannan da kaɗan suɗewa su ɗan jaye a firce su je su ɓoye Allah ya ce yana fa gani su yin annabi bai gani su ba shi Allah ya gani su Allah ya ce fal yahdari alladhina yukhalifuna an amrihi wallahi masu saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam diga taito taitoyin su sauna an tusibahu fitnatu don kada sabon nan nan manzo Allah saba ma hanyar su saba ma safarkin saba ma ibada sai ya jawo musu wata fitina ta bacewa daga barin gaskiya au azabun au yusibun azabun alim ko kuma azaba babba don haka yana da kyau yadda Allah yake girmama annabi mu ma ɗan uwa mu girmama annabi Allah ya girmama mu da shi mu a al'umma mafi fifiya saboda an aiko manzo mafi sai aka yi mai al'umma mafi ficiya zamanin mu shi an karnin mu shi an mafi saboda an aiko annabi mu shine mafi fici littafin mu shine mafi fici don haka yan uwa ni mu babba ce ni mu babba ce kwarai mu rinka jin kunya Allah mu girmama annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah madaukin sarki ce ya kai annabi da kai da mabiyanka in kun kasa in za ku saki mata ku saki suna masu kanta iddasu ku su suna masu fuskantar idda ni a fuskantar idda shine mutu ya saki matarsa bayan ta yi haila jininta ya ɗauki ta yi wanka sai ya ce wance matsalar ta faru kwanuka a eh, yanzu Allah ke hankuri na da yanke hukunci sake ki amma ni ga bai kamata in cike ki lokacin da shari'a ba ta halatta ba kun san wayo Allah wuri ga wai ko ba ku sani ba ba ku san wayo Allah wuri ba Allah wayo na ya kai ya san in mace tana haila baka baka kusantarta wata kwana goma ta kai wata kwana bakwai duk saurayin je kwana bakwai da shi da amarya sai ba su kwanta ba radda ta yi tsarki yadda ta yi sallah azhar ko yadda ta yi sallah asubahi Allah Allah ya kai dare yi ya san bai ba ta sakuwa irin wannan lokaci saboda dama ka yi shauƙin zuwa zuwa ga haduwa da mace yasa an tafi in tana haila ba saki ba a halarta ma ba sai ta yi haila ya ɗauke wala ta ƙarabuhunna hatta ya ɗahurna fa iza ta ɗaharna fa'atuhunna haisu amarakumullah kaf ku kusance su ko kuma in suna haila da jima'i amma amma in suka tsarkaka ɗarkin can na farko ɗaukewa haila fa iza ta ɗaharna shi ko ɗarkin nan da biyu ana dusai su yi wanka to idan suka yi wanka Allah ce ku zo musu inda Allah ya halatta mu shi ne ga matuci ban da dubura su to shine na Allah ya wayo ya san kai yi kwana goma bai sadu da mata sai bai yana cikin kwanukan yarantaka ta yi kwana goma tana jini al'ada ya matsu ta ɗauke ta yi al'ada ta ƙare al'ada na ƙarewa ta yi wanka yau ta kwatale ta ɗebe raggaɗu ɗan nan na haila ta kai ta wanke ta canja bayan gida Kadda ta yi sallah zar Allah Allah kai ba ta yi ce to in sai ka kai sakatta yanzu a gani an sanar nan ba ta sakuwa sai sa Allah ya ce ka bari sai ta gama al'adar ta yi tsarki sannan ka sake ta wayo na Allah ya bayinsa saboda bai son sakin nan bai son rabuwa in an yi aure Allah sun kai kai sai lau gaba da matan nan kai ta haƙuri duk hakurin da kai mata Allah na ya yi maka hukuncin ba ka aljanna da wasu matan da ba su taɓa ɓanna maka rai a cikin aljanna na taɓa karanta hadisi cewa duk macen da duk namijin da ya yi haƙuri da bala'in matarsa mugunya in tana aikin nan mata sai hurul in tana ce mai yi haƙuri ya yi kusan rabuwa da ke ya zo gare mu inda ba a ɓanna mai rai ki a hankali ya yi kusan rabuwa da ke ya shi shige na gare ki ba mamaki ya bar ki kamar gobe yau inda muke mu da babu banna mai rai don haka nan aka ce wannan mutumin da ya haƙuri akan matar da ba daɗi ga gwacina ga zagi ga ɓanna haɗi har lalaba aljihu wata duk ta haɗa shi ɗabi'un ga wallahi amma kuma ga shi tana wa uwar kawanki da sauran biyayya sai manzon Allah ya ce la yafrukul mu'minu mu'minatan in kariha min ha kulkan wa radiya min ha kulkan akar kada mumini ya rabu da matarsa mumina in ya kya musu dan wasu ɗabi'u nata amma yana da wani ɗabi'a da yake yabo ga tsabta kan amma ga faɗa ga iya miya amma ga rashin ladabi amma miya kan abokanka in sun to sai sun yi lasar baki wani Allah ya ba mu irin matanka da Allah ko albarkar yan miya gaba ka raga mata shine aka ce kada mumin ya saki matarsa mumina ko da ya kyamace su yan ɗabi'u daga gare ta in dai akwai wani abin yabo cikin ɗabi'un ta yi mata hankuri a madadin wanga da yammu nan ya hankuri akan wancan da ya kyauta shine Allah madaukakin sarki ce in kasake ta bayan ta yi tsarki ta ta yi haila ta yi wanka ta ta kaga ta kama sallah sannan in saki ta kai ka ta tana muhuskanta iddata Allah ya ce kuma bayan ka yi mata wanga saki wata ƙullaha ka san wani sai ya je ya yi biɗa ya gama komai an kai lehe an aza ɗar mai aure sai ce wancan na ke kuma ɗakin ga shi ɗaya na aggare wai sai ya kai a ba shi ɗaki Allah ya ce to an ga buɗɗaka ba ta fita la ta kuri na ba ku shi kada ku muran hishar da ku bar su sai sai sun gama yadda su kansu aka ce ko sun ji ba su ji daɗi ba wala ya farujina kada su hita da kansu an hana su hita an hana miji hisheta an hana mata ta hita sai ta gama yadda. Allah ya ce sai fa in suka taka dokar Allah suka yi zina cikin gidanka saboda su ɓanna mai rai su ɓanna maka rai a hitar da su zuwa kotu a yi musu hukunci ko ku alfashe su ba ta zina ce zage-zage na kullum ana wa uwarka arashi kullum ana wa uwarka arashi da zage-zage da zambo za ta ɗauki a dinga daka ko ba ta biyar daka ta ɗauki ta ɓarya kai sai sai ta zambu tana ta tsaya da sauran abubuwa in an ka ga wannan kuma haƙƙinta ya faɗi mu zama gidanka Shi ke nan, Allah ce nan kan a hitar da ita zuwa gidansu amma in ba haka ba ka bar ta sai ta gama tsarki uku in mai tsarki uku ta in ko mai ciki ta sai ta haihu in ko a'a wadda ta isa haihuwa ba ce to ka bar ta nan sai ta yi wata uku in ko wadda ta gama haila sai ta bushe ya shekara hamsin da wani abu ita ko kabar ta sai ta yi wata uku cikakku sannan ta sallame ta zuwa gida Allah ya ce wa tilka hududullah waɗanga maganganun da muka faɗa su ne iyakokin Allah allati haddada hali ibadihi waɗanda ya iyakanta ma bayinta kada mutum wai wai wai kada mutum ya ƙetare wannan iyaka ya kamar a zaman ta cewa ce ka al'ada wallahi iyakokin Allah ne da ya shara'anta don haka wa man yata'adda hududallahi du wanda ketare ya kar Allah faqad zalama nafsa ya zalunci kansa duk da ya gitta rayuwarsa zuwa azabar Allah madaukin sarki saboda sabo shi ka kawo shi Allah na duniya da na lahira Allah ya ce barin da za yi mata yadda gidanka la ta dalila Allah Allah da ba'da zalika amra baka san abin da Allah zai wara ba na canjin yanayin fusatarka ko kuma canjin yanayin abin da ta yi maka sai Allah ya kawo gyara a sake zama Allah ya ce to fa iza balagana ajalahunna fa iza balagna ajalahunna lahu makhraja ubangiji madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yace fa idza balagna ajalahunna idan matan nan suka kusa ga lokacin ƙara idda su ka sake ta ta yi haila ɗaya ta yi biyu shine tana kusan shiga ta uku don da ta shiga ta uku shi ke idda ta ƙare ka sake ta ta yi ka sake ta bayan an samu tsarki guda sai ga haila ta biyu ta zo mata bayan wata guda kaga an samu tsarki biyu ana kusan a shiga na uku sai Allah ya ce to in suka kai wannan ajalin sun yi kusan gama yadda ba su kuhunna bi ma'arufi ku rike su da abin da na zamantakewa sananna aw fari kuhunna bi ma'ruf ko kuma ku sake su bisa ga abin da aka sanya shari'a ai fa idza sharafna alal ida'il iddati wa qarabna zalika idan suka kusa ga karewa idda to abin da annan ku rike su kai komai faraji hunna ila ismatin nikahi ku mai da su guwa ga igiya arme ma al ihsanin fi suhbatihinna tare da kyautatawa cikin zaman fakewa da su kama amara Allah kamar yadda Allah ya umurni da nufin in ka mai ta za a samu kyakkyawan gaba ayi hunna hatta likna an fayamlikna hunna ko kuma ku bar su su karkare idda su ta cika wato al'adar su shiga uku ku bar su su karkare idda su su abin da su nisanta daga gare ku Allah madaukakin sarki ya yi magana da wannan masu tafsiri suka ce al'insaku bil ma'ruf wa al-ishrat riko kyakkyawa shine kyautata zamantakewa wa tawfiyatun nafaqati da kammala ka'idojin ciyarwa min gairi qasadin madarratin fil raj'ati ba tare da kana nuna ka cutar da ita ga kodo ba ka bari sai ta yi kusan gama yadda sai ka ci wance na mai sheki don ba ka son ta je ta aure wani akwai wasu maza suna nan bayan Allah ban sa abin da suka ji ba akwai bahaushe ya ce ni in ni kyamaci kasuwa eh to ka ganan ka kyamaci mace har ka fike don Allah ni kika ji shi wani aure ta to wani iya saki mace kuma bai son wani aure ta shi na Allah ya ce ko dai kuma yi suwa da kyakkyawan riko ko kuma in sai kusan gama idda ka barta ta kammala idda ta yi gaba Allah ya bata wani amma batun magana wai ka saki mace kuma ka kai ka kai ta bi hanyoyi wani duk inda ya zauna ai matan nan ta bata da lahiya tun jere gare ta wallahi ai hankuri dai ni da ita ai wallahi to wannan baka kyauta ba ka yi kuskure wallahi ka yi kuskure wannan ɗabi'a ba ta kai ka barta ta ta yi barkata sai Allah ya ba ta can irin nata ko bi an gare ta ta tafi can Allah ya ba ta irin nata wannan ɗabi'a ba kyau Allah ya haramta mu cewa mata ki ta bar gidan shi yayi bita yula yana sukata da wani rashin lahiya ko wani aibi ko wani abu shin ka ka ce ta ta yi wani irin wani irin ta ɗaita ya kafu kuma tana daidai da wani wallahi kakka bi ta da yula Allah baya son haka nan shine Allah ya ce ko kai mai suwa ka rike ta da kyau ko ka sake ta da kyau Allah ya ce amma wa ashfidu zawai adalin minkum ku shaidar da wasu mutanen kirki mutum biyu inda talaqi awin raja'ati lokacin da kuka yi saki ku haɗa ma mutum biyu mutanen kirki lokacin da kuka yi kome ku haɗa ma wasu mutum biyu mutanen kirki shakasaini min ahli al-adalati wal istiqamati mimman tasiquna fi dinihima wa amanatihima cikin mutanen da kuka amince da amana su da addini sai da musu cewa wallahi Allah ya jarabe ne wani na saki wanci haka in kai komai kuma fikira su ka da musu wani Allah ya kaddar dai abubuwan nan namu dai Allah ya kawo gyara tsakanin da don sai shaidar Allah ya ce subhanahu wa ta'ala in kai wannan kai abin da Allah madaukakin sarki ya ce Allah ya ce duk mutumin da wa man yattaqillaha duk mutumin da ya ji tsoron Allah wa ashidu da wai adalin minkum wa aqimu shahadatu lillahi ku da shaida nan don Allah ai shaida don Allah dai ba don wata bukata ta duniya ba Allah ce zalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan abin da aka faɗa shine ake wa'azi da shi ga mutumin da ya imani da Allah da ranar ƙarshe Allah ya ce ai shaida don Allah ai ashidu bil haqi duna tahayyuzin li ahadin banda ba wani haɗin kai a koma bangare guda khalifan liwajhi Allah ta'ala min gairi tabdili wala tagayiri wa duna mura'ati lil mashhud alayhi kada ayi da aka yi da wanda aka shaida kan shi ayyul mashhud ko wanda aka bai wanda aka washe Allah ya ce wannan Allah ya muku wa'azi da wannan shari'a ta da wannan ga hukunce hukunce mimma tafi wa yata'iz bihi al-mu'minu abinda mu'minai suke wa asuwa da shi duk wanda ya ji tsoron Allah Allah ya ce zai sanya mashi mahita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makaraja wa man yuraqib Allah wa yakfa inda hududihi yaj'al min kulli hammin faraja Allah zai sanya mai cikin foce da abuwa Allah zai kuranye ne wa min kulli dikin makaraja cikin dukkan wani kunci Allah zai kawo mai yalwata wa yarzuquhu min wajhin la yaqdiru bi balihi arziki zai hito mai ta inda bai ɗarsuwa ga zuciyarsa a wuna hito mai can to haka yan uwa mu ji tsoron Allah madaukin sarki mujahid ya ce kuntu inda ibn abbas wata rana na kasance ina wurin dan abbas fa hura rajulun sai wani mutum ya zo masa fa qala yace innahu dallaka imra'atahu talaq yace ibn abbas na saki mata ta saki uku fa sakata a abu zai shin an shokin nashi hatta zonantu annahu radduha ilai sai da ni da tun bai shi da an kwada mai an kai shokin nashi ya gaji ya shin tun makala yan taliku ahadukum ɗayan ku zai zai tahiya fayar kabu ahamuqatahu yaji ya faɗa wautarsa ya hau doki wautarsa sun mai kulu sannan ya dawo yana cewa yamna abbas ya na abbas yamna abbas ya na abbas mai maita ya ce wallahu ta'ala ya kulu Allah maɗaukakin sarki ya ce wa mun yattaki Allah ya ji Allahu makaraja wanda duk yake tsoron Allah Allah zai sanya mai maita yace to kai wanga wa innaka lam tattaqillah kai baka ji tsoron Allah fala ajidu laka makarajan ba zan maka mahita ba ba zan maka mahita ba kaga wannan ya gwada kenan inda mutu ya ji tsoron Allah ya yi saki ɗaya sai daga baya ya tuwe ya gireti ya ga yana so ya mai da matasa sai a ce je kai komai a da biyu na suka auku amma ba lokaci guda ba ba su kai uku ba kuma sai a ce je ka mai da matarka to amma bai ji tsoron Allah ba Allah ya ce ga wanda aka saki shi ko sai ga kawai yana aidan ya gwanan guda uku duk ya wanda ko ka mai su ba su gamu ba amma dai ka yi banna ka yi bid'a saboda haka za a yi ma mai hana ma ba sakka don bid'a da kai don ba a cewa kawa mutum bulala goma ka samu bulala guda ka ce ka yi bugu ne bulala goma ka ce tsut na bugewa ne bulala goma goma na kai mai ko guda ta kai mai to kaga ko ka ambaci kawo mace saki uku ba su saku saki uku na shari'a ba amma an yi maka punishment saboda hana maka komai saboda bid'ar da kai shi yasa su ibnu taymiya suka fi akan cewa in an yi saki kalima kalima guda da saki uku suna ganin bai auku ba amma majority din malaman musulunci sun tayi akan cewa ya auku saki guda kalima kalima guda da saki uku ya auku amma dai an aikata bid'a shi na malum masu kai sa shi sakin bidiya ya auku ko bai auku ba majority din malami yanzu kun ji magana da abbas kuma da abbas malami na babba al'umma annabi muhammadu malami al'umma annabi muhammadu na gaba dai yanzu don ka kinci wani malami ya ce ah, a a yanci akwai kaza kaza kaza to sai ka duba da shi da da abbas zai wani fahimta alqur'ani da sunna sai ka kwatanta haka malamin ka shi da abbas fahimtar alqur'ani da sunna ko ko da abbas zai malamin ka fahimta yace kai ka saba ma ubangijinka matarka ta nisance ka don haka Allah ba zai sanya maka mahita ba yanzu abin da ya same ka fa innaka lan tattaqi Allah fala ajid laka makarjan ban samun maka mahita a sai ta rabbaka ka saba ma ubangijinka inda kai abin da ya haramta wa banat minka imra'atuka kuma matarka ta nisance ka na abba ya nisantar da matan mutumin da ya haɗi saki uku cikin kalima guda amma su ibnu taymiya sun ce duk da zamanin manzon Allah saki guda saki uku saki guda ne zamanin umar zamanin abubakar saki uku guda ne sai da umar ya zama khalifa har yau shekara biyu yana khalifa ga kotu kuma cewa dai na miki saki uku yace jama'a innan nasu yastajiluna nuna ja'ala Allah fihim unat mutane suna gaggawa abinda Allah ya sanya musu jinkiri yace daga yau na zartar da duk wanda yawa mata ta saki uku na zartar da shi saki uku na yi mata wanga hukunci na Umar shi na malikiya ta hau ta ce duk wanda ya saki uku cikin kalima guda mata sai ta so kun ji shine ra'ayin dan abbas amma an ce umar bai bar duniya ba sai da ya dawo ga wasu hukunce hukunce wanda an ce yana daga cikin wanda aka tsammani ya janye daga zartar da shi cikin akwai bidan mace cikin yadda idan mutum ya bidan mace cikin yadda za a haramta mai auren ta har abada wannan hukunci yana daga cikin ka an tabbatar da Umar bin al ya dawo daga barin wannan hukunci ya janye ka hanya mutu yace wannan hukuncin da yayi ta abidu tahrim yace ya janye wannan hukuncin wanda manzo Allah ya rasu ya bar shi Umar ya rasu ya bar shi ya bar shi haka nan duk mutumin da saki ta kai ya duk mutumin da nemi mace cikin idda in ta hana mai bida auren nan amma in ta gama idda ya halatta ya shiga cikin mabida su bida wallahu ta'ala a ala wa alam ne Allah yace duk wanda ji tsoron Allah Allah zai sanya mai mahita cikin al'amarinsa kuma ya arzuta shi inda baya baton arziki ya hito sai Allah ya ce ni a gaba na'am ومن Allah على huwa فهو inna allah قد جعل الله لكل شيء قدرا وبنجي مدوكين سركي an kawo wannan aya cewa ta sauka akan wannan harkar ta tawakkuli aka ce wa kan nazala fi auf bin maliki al-ashja'i ta sauka sanadiya auf bin a asarra al-mushrikuna ibna mushrikai sun riba shi dan sadaji yana cewa raƙuma suka tahi da shi irin samamin nan da aka yi da wuri fata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Fashe ka ilaihi faqata yaje ko ka manzo Allah shi dan gashi na kai wa bida muna ce ya manzo Allah gashi an riba ce shi an tahi da shi daji yace innal aduwa asarra ibni wajada'at umma kuma uwar shi na can tana ta kuka rakiya kan mata ta gaza hankali. ya manzo Allah fa ma za ta amuru ni ni kake umurta ta da shi ya ma'aikin Allah fa qala lahu nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha yace auf bin malik ka ji tsoron Allah wasu kai haguri wa amuruka wa iyyaka ina umurtaka kai da matarka an tastakfira min qawli la hawla wala quwwata illa billah ku je gida ku ku yi la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah kuma haka auf bin malik ya ɗauki wannan hukunci fa suka je suka zauna tsawon lokaci suna la haula wala quwwata illa billah bi kuka da bi dabbo kai sai suka koma suna ta la haula wala quwwata illa billah fa baina huwa fi baitihi yana tsakanin haka a ci yana cikin gidansa iz qara'a ibnu hulbab lokacin da ɗansa ya tuya kwankwasa garka ko da ya kwankwasa garka aka bude sai aka shi na ya kwankwasa garka wa ma'ahu mi'atun min al-ibil yana tare da raƙumi ɗari gafala an hal'adu waɗancan da suka kama shi sun sake shi sun rafkana daga wasu gargin raƙun sai ya koro su gaba ɗaya yau madina da su sassaƙa ya ja zuwa madina fa nazalat ayar da sassauka man yattaqillah ya ji Allahu makaraja wanda zai ji tsoron Allah Allah na sanya mai mahita wa yarzuquhu ya arzu tashi min haythu la yahtasibu ya Allah ya arzu shi inda baya zaton arziki hito mai wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbuh to Allah ma ishin sani ai wa man ya'tamid ala Allah wa yasik bihi kima asabahu wa nalahu abin da ya same shi fa inna Allah kafihi Allah ma ishin sani ya sanya mai mahita ai man fawada ilayhi amra kafahu ma ahamma duk wanda ya rata al'amarin sa ga Allah to Allah ya ishe shi ga abin da ke damuwarsa wal akhadhu bil asbabi la yunafi tawakkula amma rikon sabubban arziki baya kore tawakkali isa ko ka bi gona ba a cewa baka yi tawakkali ba isa ko ka yi ma'aikata isa ko ka bido lebaranci in ka haki baka da isa ko bai hana ka dogara ga Allah ba amfani da sabubba baya kore a ce mutum ya dogara ga Allah annahu ma'murun bihi sai dai saboda shi tawakkalin nan da bin sabubba abinda aka umurni ne walakin la ya tamidu ala tilkal asbab sai dai mutum ba zai dogara ga wannan sana'ar tashi ba ya ɗauka ita za ta arzuta shi a'a yayi sana'an na amma ya karo kun Allah Allah ka arzuta ni Allah ya sana'an Allah kai mata albarka Allah aikin da na gwamnati Allah ka tsare ni shi ne ka in saki ka kuma Allah ka sanya ni albarka gare shi wannan ta hanyar haka Allah zai ishe shi wa fil hadisi ya zo a cikin hadisin manzon Allah yace lau tawakkaltu ala Allah haqqa tawakkulihi da za ku dogara ga Allah gaskiya ku dogara ga Allah na razaka kun kama yarzuqu tsaye da Allah ya arzuta ku yanda yake arzuta tsaye daga duk himasan sukan sauko daji suna fare da cikakka wata ruhu bidanan sab suna tankyal an san tankyal ko abu ya cika cif ba wurin karawa Allah ya ce inna Allah baligu amri Allah mai isar da al'amarin sa ne ai nafizun amrahu fi jami'i khalqihi Allah mai zartar da umarninsa cikin dukkan talikansa ya bulugu ma yuridu wala yujizuhu shay'un yuballigu ma yuridu yakan isar da abin da ya nufi isarwa ba wani wanda zai kare shi kan hakan da aka ce wa hadha haddun ala tawakkuli wa ta'kidun lahu wannan Allah yana karfafa mu ne da sar da mu akan lazimtar dogaro ga Allah da kuma karfafa shi a cikin zukatanmu li'anna al-abda idza tahaqqaqa anna al-umura kullaha bi yadillahi saboda ba idan ya tabbatar da al'amura dukkan su ga hannu Allah suke tawakkala alaihi wahdahu zai dogara ga Allah shi kadai wa lam yu'awil ala suwahu ba zai dogara ga wani wanda ba shi ba Allah madaukakin sarki da yace haka yace kad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara Allah ya sanya ma kowane irin al'amari kowane irin al'amari kada ji Allah li kulli amrin min al'umuri kowane al'amari daga kace al'amura Allah ya sanya mai miqdara ya sanya mai gurgudu ma'aluman sananne wa waqatan mahdudan da lokaci ambatacci hasban hikmatil azliya gurgudun hikimar Allah ta azal qala al-qurdubi kulle ja'ala li kulli shay'in min ash-shiddati war-rakha'i ajalan yantahi ilayhi qurdubi yace abinda aka nuni Allah ya sanya ma kowane al'amari tsanani ko yalwa Allah ya sanya ma kowane cikin su lokacin da zai kare bayan wannan sun bayyana ta'ala hukumar al-mudallaqati allati la tahilu li sigariha sannan yanzu za mu shiga bayanin hukuncin matar da aka sake ba ta haila don tana ƙarama. karama shine za mu shiga gobe Allah ta mu da rai muna fatar abin da makaranto daidai Allah ya sanya mai albarka abin da muka yi kuskure Allah shi yahe muna Allah ya gwada mana gobe ba mu ikon ci gaba daga inda muka tsaya anan nake cewa alhamdulillahi allazi bi ni'mati tatimmu salihatu wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh imam ali ya haɗa mara da banza shugaban wannan kungiya na tarkeli da kuma sakatararsa a imam alaman bari su a su allah ya kada na sai a kan masallawu karatun sanarwoyi da a kai tambayi kamar haka wannan tambaya ya rubuto ta assalamu alaikum malam ya kasance kullum yana samun matsala da shi da matarsa na'am ba a yi sati sai lafiya ne eh. kuma duka ɗan uwanka sun zauna da shi a kan matsalar kuma abin ya ci zura na'am kuma da wani lokaci ma ƙarfi ne ke kamar da yawar da ita idan hmm. eh, saboda shawarwarin da mutane suke bashi na'am cewa ya ce ya yi haƙuri haka amma koyo shi yana cin kamar da yawar da ita hmm. kuma ga shi suna da tsayayyu tare da ita haka duk lokacin da yake yin addu'a kuma sai zuciyarsa nan ɗaya ya cewa kawai ya raba da ta shi a kai hmm. kuma yana neman shawarar ba a kan wannan matsala wadda yana cikin jarabawa ta fashi da kuma jarabawa ta marasiyarci da kuma jarabobi da matsaloli daban-daban saboda yana neman sarka a to amma da kuma shawarwari. shawarar dai shi ya haƙuri har matsala ta rage sai a wuri wata ya bar ta cikin ɗiyanta yana yi wa ganin wata ta taho ta canza waɗannan abin ta kai wanda bai jin daɗi kuma rannan ko da Allah kawo rabo su daga baya to yana da wata madogarar da yake jingina ɗiyanai zuwa gare ta don haka yanzu ya yanki ma matsala ga hukunci ya yi ya faɗi cewa ga matsaloli ga bashi ga shiddatul mu'una da matsalar lalurar mahaifiyar shi da yayan shi a yayan ke hukuncin fatawa abinda fatawa ka yi a gwaji dai a bashi a guri a yi mashi addu'a Allah ya ƙara sanya mashi maita ya ƙara masu ce shi a guri yanzu ni gama maganan mace wadda take wahala miji ni ce sakamakon mijinta iya yi hankuri da wannan wahala don Allah ya gabari ɗan in yi hankuri da ‘yan matar da don Allah ɗai ba dai don na ji daɗinta ba sakamakonsa Allah ya bashi aljanna gobe haka duk mace da Allah ya jarraba da wani mugun namiji wahala cuta zamba bugu zagin waye amma ta hankure da shi saboda Allah ɗai ita ma hukuncin ta gobe lahira Allah ya saka ta aljanna madadin wannan wahalar da ta yi cikin gidan ne don haka kai ma dan uwa muna baka hankuri matar ga taka tana da abin ai mata hankuri ga dai yan biya kun samu gashi baka da kuɗin aure waɗanga abubuwa sun hukunta ka ƙara yi mata haƙuri kai ta roƙon Allah ya taimake ka gyara maka halayenta wannan zai sanya kila hankuri ya hika ka a yi ɗiɗi ka je ka sake ta ba a samu kuɗin auren wata ba kuma wannan sai ya zama maka wata damuwa don haka ka ƙara hankuri bisa ga wanda ka yi a da ka ci gaba da roƙon Allah wa mai ya taƙi Allah ya ji Allah hu maka raja ko ya rizuku min haisu la ya haka ka ji tsoron Allah ka kula kila cikin ka ko maciyarka akwai wasu kurakurai ka gyara su ka dogara ga Allah kai ta roƙon Allah in Allah so Allah zai kyautata maka halayen ga matar ta canza halayenta ko kuma Allah ya kore ma abin da za ka aure wata wallahu alam na na'am wanda ya zo da assalamu alaikum wa rahmatullahi yanzu ya halatta ya ci bashin banki domin a rinka cire kudin cikin albashinsa domin ya samu ya sana'a da kudin a'a bashin banki riba ne Allah ya haramta ba da riba da da cin riba da mai basuwa da mai karba duka Allah ya la'ane da ɗan aike da mai rubutawa na rubuta ni wani yau wani yaranci dubu ɗari ga wani in wata wata ƙarshen wata uku ya biya shi dubu ɗari da hamsin to har da shi da ya rubuta da wanda ya shaida duka Allah ya tsine musu don haka bankin da ka amfani da riba to bai halatta musulmi mumini a bashi gare shi ba saboda taimaka mai yana iya kawo ta jarrabawa kan sabon da kai kai kai amfani da taimakon bankukan da ke riba ta kara maka wani kunci kudin da ka ansa su ke albarka don haka dai a ci gaba da roƙon Allah a gidi wani banki wanda bai kudi da ruwa sai a neme shi ka buɗe wani a kawo wani banki da bai kudi da ruwa sai ka rance su in kai sana'a sai ka mai da musu wallahu ta'ala a wa a'lamu na'am wannan ya rubuta assalamu alaikum ala

tana abinta dabbobi suke da wannan abin akwai bulbuli da yara ka yi sai an sha abinci sai yunkuro ya dawo wannan abin bai kare azumi matukar dai wannan yunkuro da yake matukar dai bai hito baki ya koma maka ba azumin kana na lahiya lau amma in yarin jaye ka ya hito ya cika baki daga baya ka sake mai sai ka haɗe shi to wannan azumin ka ya kare kana ranka azumi guda babu kafara wallahu ta'ala A alawa alamu amma fa wannan kararren haka za ka tafi da shi yana gurmu bai da ƙafafu haka za ka tafi da shi ba ka cin abinci ba ka cin abinci in ka kai shi kararre in ramadan ya wuce sai ka ka wani azumi guda wallahu a'lam na'am ko da ya sani cewa duk wanda bai da da eh maluma suna tsoratarwa da haka nan saboda haɗari an ga mutum ya karanta ɗaya ya ɗabbaka kun ga yanzu ga yaran nan suna karatun hajji ta gana bulugul marami manzo Allah yana raka a hudu in ji Aisha masu kyau masu tsawo ya zauna a huta ya sake ra'a ya ka hudu masu kyau masu tsawo ya sa ya sa ya zauna a huta sannan ya kawo uku a ɗaliban ilimi sun ɗauke su gamina yake su bin da islamini sun yi tsoratarwa mai tsanani sun yi faɗa game da mutum ya raka a hudu lokacin da ya kalimancin mutane biyu ake ana sallama kamar yadda annabi ya faɗa to shi wani lokaci mutum bai da ilimin malami shi an malamin kansa duk abin da ya gani bai ta ya nemi maluman da suka kware cikin sani al'amuran hadisai sai ya yi ta aiki da hadisai bauce bai yi daidai da abin da wata aiki manzo Allah ya ba shi yasa amfanin ka zama kana da malami saboda duk abin da ka gani ba ka tambayi shi ka na kai shi abun da take ya fi zama maslaha bisa ga ka dogara ga abin da duka karanta cewa duk abin da manzon Allah bai yi ba sai a ce ai bid'a ne nan masallacin ga an taba burbushi a kawo cewa kira biyu bid'a ne a dakata a rinka yin guda nan masallacin ko ba taba burbushin ta ba to yanzu suna sun su ce sun fahimta sun gane Usmanu bin Affan kuskure ya kai su yanzu sun kama kuskuren Usmanu bin Affan ba daidai yake ba annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidina al-mahdiyina addu alaiha bin nawajizi amma kuma sai ni ji masallacin ga shekaru ana kokari kai da Allah mu wallahi mun karanta sunna wace sunna kuma karanta to rashin malami gone na malum ma suka shiga manyan littafan manyan malum ma yanzu kaga akalla ni almajiri niki amma ba rasa sharhin bulugul marami wanda kai hudu zuwa biyar saboda kauce ma duk da ina karantar da shi in je in karantar da abin da ba daidai ba ko in karantar da hadisi ba bauce haka riyadu salihin ina da sa ina da dalilul falihin ina da abin ga abin to haka dai za ka yi kokari in kana almajiri ba kai karatu mai yawa ba ka samu littafin malum masu zama malum manka Ka ga ya malam wani ya fassara muku tasar ya malam wani ya fassara askari ya malam wani ya fassara buhari yawa malama ne ya musulmi sharhin buhari haka za ka bi in kai combination tsakanin malum malumma manya to sai waɗannan malumma ba su son zama malumman ka ka samu sawa ba wajen hukunci yadda aka ce duk wanda bai da malumin kansa da ya ga nasi aiki da ya kai da shi kulkin baki zai zama dan zahiriya don haka gaskiya ne amma magana ba kullum aka cewa duk wanda bai da malumi malumi a shekan dole ba in mutum yana bibiyar malumma in Allah su Allah bai sanya mai ka wallahu a'lam na'am na'am Wannan ya rufe da assalamu alaikum malam yanzu akwai bambanci tsakanin sadakin bazawara da kuma budurwa eh akwai budurwa kan ba ganin abin da sabuwa ce kata katakau tana cikin ledar ta to ita ko ruwa wata ta yi haihuwa biyu to ai ta ga dama wani ya raba su kashi kashi ya ce akwai gawara akwai gawarwara akwai zari akwai wuya akwai zari kwangwam wani mai azanci na yace zawara wadda an ka sake ba ta haihu ba ba ta jima da aure ba auren ta ya mutu ita a zawara sun ti gawa ba da warwara ita ce wadda ta yi auren rake wajen kusan bakwai amma ba ta haihu ba amma ta yi ta shiga ɗakuna tana haita ka dai tabbatar da ba kai ba wani zane gare ka ba ko kai sai ta hita ɗakin ka sai miji bakwai ko takwas duk wanda ta kaso ta wata rana wata tumanye ma can sai ta tumanye maka ita ake cimar da warwara akwai gari wuya wadda mace an kasa ko ta da bakwai mata hudu namiji uku mazan uku sun fara balaga kana sanin uwarsu gudan suna zaburowa ta ita ake cimar gari wuya in ka ci so in ka ci so ka ci su bari a ɗauko ma ruwa wahala sai ma yawa in ka taɓi wasu su taɓe ka to ita aka ce mazari wuya akwai gari fangon ita ce tsohuwar da ta yi shekara hamsin da biyar amma ga ta ta kashe aure ta iya miya har ta gaji amma da yadda kan abin albarka ya ƙare ita aka ce mazari fangon don haka ta zaɓi wata daga cikinsu ka aura ka ji kowace matsayinta amma dai aƙallu daraja budurwa ba a ga mata don haka ko sadaki za a yi budurwa yanka mata akai kuɗi masu yawa saboda qualities ba ta hita cikin takardar ta da Allah ya halice ta ba don haka sai a yanka mata zaki dubu ɗari biyu a yanka ma zari wuya ko zari kwangon ko zawarwara a yanka mata dubu hamsin an gane don haka kaji abin da ka bambanta su wallahu ta'ala ala wa alam na'am a suna yi ko suna ganin addu'a aiko daga ƙwarani suna nuna addu'a zama Allah ma ya rubuto takarda mai tsawo a lokacin za mu karanta ta duka amma dai ya ce shekarar ta arba'in da uku bai taɓa na aure ba game ya samu ya samu mata suna dai da daji da abin da Allah bai da abin da bai kada ba sai yana neman addu'a da kuma taimakon ɗan uwa a kan da ya sami mazaunin shi yana bukatar taimako na kwano wanda ya wuce kwana goma sha da kuma zango ko fasari domin gyaran wannan kwan da ya wuce wannan mata ne. Na'am. Sannan daga kashe kuma ana sanar da yan uwa cewa gobe insha Allah za a rinka wannan tafiya da ake yi da nan da kuma can da dare bayan kan masu da ya da yan uwa kowa da kuma ya ba da ita mallaka. Amin.